Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 26 ga watan Nuwamban shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya sai kuma alfa radio a birnin kumasin Ghana. yayi da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya koma kiri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirin mu na warhaka kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai yan ta'addan nan da suka kai hari cikin masallaci a kasar masar sun yi haka ne duk da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba dubban jama'a ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a kasashen yammacin turai domin karama ranar bikin yaƙi da cin zarafin mata a duk faɗin duniya ruwa na abu a tashin jirgin ruwan da ke gabashin birnin ingo da ke kasar china ya yi dalilin mutuwar mutane biyu to bayan ko gaba jerin labaran za ku ji cewar shugabanni a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sun ce fitewar tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ko a jikinsu mu murna ma muke da farin ciki da tafiyansa ba mu bakin ciki ba ko muskala zarrate ita apc ba a yi ta don mutum daya ba wasu hanyoyin jihar da magaram kuma ta nijar tana fama da rashin tsaro na 'yan fashi da makami abinda ya kai hukumomi suna kira ga al'umman yankin cewar tsaron kasar nan ba soji bane kadai ba kuma eh, eh, iko bane ba kadai a tsaron kasa na kowa da kowa ne mu gaba daya Tuma Dalla za mu kuma kawo rahoto a kan zama da sarakunan gargajiya a can jamhuriyar Nijar din suka yi da hukumar tallafawa ƙananan yara ta UNICEF suka yi. To sai kuma rahoto a kan yunkuri da jami'an tsaro suke yi a Ghana na wayar da al'umma a kan muhimmancin haɗa hannu wuri guda don yaƙi da ta'addanci. Bayan haka Mahmud Lalu kuma zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana sannan sai ku samu wato cikakkun labaran duniya bayan haka ne za mu kawo muku baki ɗan shirin. Masu are assalamu alaikum. 'Yan ta'addan nan da ka hari a cikin masallaci a ƙasar Masar sun yi haka ne dab da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba. Sun shigo masallacin suna kabara suna kana daga bisani suka buɗe wuta. wanda garin kowa ya tsere ne ya tsira da ransa ne suka aka samu turmutsitsi wanda ya sani sanadiyan jin raunin wasu daga cikinsu sai kuma suka taras inda za su bi su gudu din an datse da motoci daga karshe dai mutane 305 ne ciki har da yara 27 suka mutu kana 128 suka samu rauni ibid salim mansur wani dan shekaru 38 da haihuwa ya tsira daga wannan bala'in ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa salin da maharan suka shigo ya sun umarci a kwanta rubuta ciki wanda kuma ya yi kasassabanta da kai kansa sai su halbe shi ya ce sun yi harbin kan mai uwa da wabi ne kana hatta waɗanda suka halba da farko idan sun tabbatar bai mutu ba sai su ƙarasa shi har ila yau wasu shaidun gani da ido sun ce maharan sun kai wa motar ba da agajin gaggawa hari domin ko sun harbi motar lokacin da ma'aikatan suka yi kokarin kwashe waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su shugaba abdul fatai al-sisi na kasar ya lashe takobin ganin cewa sai an hukunta duka waɗanda suka aikata wannan danyen aiki dubban jama'a ne suka gudanar da zanga zanga lumana a kasashen yammacin turai domin karma ranar yaƙi da cin zarafin mata a duk duniya misali a kasar paris ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar emmanuel macron ya bayyana cewa zai samar da wasu hanyoyi da za a dakile hanyar takurawa mata a cikin ƙasar ya ce mata 123 ne wata tsohuwar ƙawar faransa ta hallaka a shekarar ta gabata ya ce ɗaya daga cikin matakan ko da za a ɗauka domin magance aukuwar hakan shine samar da doka mai ƙarfin gaske wanda za ta hukunta duk wani da aka samu da cin zarafin mata kana za a ƙara wa mata ƙwarin gwiwa game da ilimin yin hakan ya ce yana fata ganin waɗanda wannan bala'in na cin zarafi ya rutsa da su su zamanto sun fita daga irin wannan damuwar a ron ma an yi irin wannan jerin gwanan ciki ko hadda masu gidajen da ke bai mata mata mafaka musamman waɗanda suka tsere domin gudun tursasawan mazajensu ko kuma samarinsu masu zanga-zangan sun buƙaci 'yan siyasar italiya da su mayar da hankali akan samar da kuɗi da za a yi amfani da su domin taimakawa cibiyoyi da ke da alaƙa da mata amma a ƙasar turkiyya ko da farko 'yan sanda sun yi yunkurin hana su masu zanga-zangan suka ce masu zanga-zangan ya saɓawa doka amma daga bisani 'yan sandan suka tattauna da jami'an majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka ba da umarnin a kyale su an dai gudanar da irin waɗannan zanga-zangar a ƙasashe kamar su brazil mozambique turkiya da dai sauransu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc fashewar wani abu a tashar jirgin ruwan da ke gabashin birnin ningbo da ke kasar china ya yi dalilin mutuwar mutane biyu kana wasu da dama sun samu rauni fashewar ya dalilin rugujewar wasu gine-gine kana ya farfasa wasu tagogi tare da samar da wasu ramuka a wasu gine-gine da ke da nisan kilomitoci daga ainihin inda wannan abu ya faru sai dai an samu bayanai masu karo da juna na dalilin aukuwar wannan na wurin da wannan abin ya faru wasu kofin sadarwa sun ce fashewar ya faru ne sakamakon fashewar wasu na'urori daga kamfanonin da ke wannan wurin wasu kuma suka ce a'a wurin dama an shirya ne za a rusa ko kuma an riga ma an rusa shi dai wannan wuri wato ningbo yana da nisan kilomita 100 ne daga birnin shanghai jami'ai kuma suka ce kawo yanzu ba su fayyace dalilin aukuwar wannan lamari da ya faru ba a dabda bakin rafi hadari daga kamfuna dai ba sabon abu bane a kasar china domin sautari ba faye kulawa da muhimmancin kariya ba yau ne ake jefa kura a nepal domin zaben sabbin shugabannin majalisar dokokin kasar da suka hada da 'yan majalisar sabbin jihohi bakwai da kuma 'yan majalisar dokokin tarayya wannan dai shine zaben farko da aka gudanar a kasar sai dai waɗannan da za a su dai waɗannan da za a zaɓa su ne za a samar da shugabannin gundumomi musamman jihohi kana su ne za a samar da dokokin da za a amfani da su wajen tafiyar da shugabancin su ana sa ran masu jefa kuri'a na yau su fito da yawan gaske a zaben da aka kasa gida biyu sama da mutane miliyan uku ne ake sa ran su fito daga arewacin kasar kawai ciki ko har da yankin nan da ya fuskanci matsalar girgizan kasa shekaru biyu da so gabata su ko yankin kudancin kasar da suka fi yawan jama'a za su gudanar da zaben ne a ranar bakwai ga watan gobe idan allah ya kai mu nepal dai da ta jima da kasancewa cikin matsuwa domin ta gudanar da mulkin demokuraɗiyya musamman tun lokacin da masu zanga-zanga suka matsa wa tsarin mulkin sarauta na ya kauce daga shekarar 2006 ba a dai tabbatar da wato sahihancin dokar kasar ba har sai zuwa shekara 2015 bayan an ta samun gutsur tsakanin jami'iyyun siyasa abin da ake fata shine a ga cewa sabuwar gwamnatin ta demokradiyya ta kawo gwamnatin ƙasar kusa da jama'a wadda tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke sahun gaba a talauci ɗaya daga cikin manyan jami'an ƙasar afghanistan yanzu haka yana shan matsi domin ya ba da tabbaci ko makwabciyar ƙasarsu iran ta ɗauki dubban 'yan ƙasar 'yan ƙasarsa da ke cikin ƙungiyar shi'at a matsayin mayakan wasu sassan gudunmomin ƙasar domin su yaƙi a ƙasar siriya mukaddashin babban jami'in kasar na afghanistan mohammed mahakik shine ya yi wannan kalamin salin da yake ziyara a tehran an ɗauki wannan bayani nasa a faifan bidiyo kana an yaya shi ta shafin kafofin yada labarai na kasar ta afghanistan Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro rahotannin namu daga tarayyar Najeriya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke cewar Allah raka taki gona da ficewar tsohon mataimakin shugaban ƙasa teku Abubakar. Shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa sun ce sun daɗe suna zawarcinsa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a wannan rahoto. to sai dai kuma a wani yanayi na bazata duk da cewa ma Atiku bai na jam'iyyar da zai koma ba kawa yanzu kusoshin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa jiharsa ta haihuwa su suka tarbe shi a filin saukan jiragen sama na Yola jim kaɗan da ficewarsa daga APC barista Eti Shehu shine ma shugaban jam'iyyar PDP a jihar ya koma na dalilan su ne na wannan tarba. Muna yi mara matukar farin ciki ga ficewa ga wannan jam'iyyar ta a ɗaka. domin mun san cewa dama wannan harkan ba inda za ta kai ba za ta taimaki wani dan najeriya ba ba za ta taimake shi ba don haka muna matukar farin ciki da wannan ficewa da ya na biyu kuma shine dama mun daɗe muna zawartan shi tun ma kafin ya nuna sha'awar shi na ficewa wannan jam'iyyar ta adaka domin duk wani wanda ya yi mulki a ƙasar nan a ƙarƙashin jam'iyyar pdp daga shugaban ƙasa har zuwa kansila ya amfana da gudumawar da tsohon mataimakin shugaban kasa ya bada a jam'iyyar ta pdp tunda da dukiyansu da hikimominsu da karfinsu suka kirkiro wannan jam'iyyar ta pdp wacce har ta kai ga mulkin kasar nan shekara goma sha shida yanzu kenan kuna duk da cewa ya fice amma bai bayyana ga inda za shi ba ina ma zai adabu da siyasa ne wa ya sani to amma kamar ku rahoton sun ce tuni kuka so mu tattauna da shi na batun ya dawo jam'iyya haka ne kwarai haka ne mun sha tattaunawa da shi tun yana cikin jam'iyyarsa ta apc na roƙon shi kan cewa ya dawo jam'iyyar da suka gina suka barta domin gidansa ne shi ya gina kuma ba mu da wani mutumi musamman ma a arewa da ya wuce shi mataimakin shugaban kasa wanda kuma yau idan ya dawo jam'iyyarsa da ya gina muna kyautata zaton kasan nan za ta samu alkibla mai ma'ana. to sai dai kuma fa yayin da NPDP ke ma mika goron zawoci ga tsohon mataimakin shugaban kasa su ko NAPC ma cewa suke Allah raka take gona to wai ko me ya jawo haka ga dai sakataren jam'iyyar a jihar Alhaji Sa'idu Nera. Mu murna ma muke da farin ciki da tafiyansa ba mu yi bakin ciki ba ko muskala zarrate. Ita APC ba a yi ta don mutum daya ba. APC na jama'a ne kuma in Allah da jama'a suna tare da APC. Ya zargin kan cewa rashin adalci rashin kula da kusoshin jami'a irin su shi yasa a ah, to wani kula ne a yau shekara goma sha shida mutane suka bata kasar nan ana kokari ne a ga cewa an samu an koma tafarki mai kyau na farko shugaban kasar nan tun da zo kokari yake maganan economic na kasar nan yadda ya lalace kuma kowa ya san yanzu economic ya fara improvement an samu improvement a kai koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne ma a gama komar 'yan gidan siyasar atiku da ke gwamnatin apc ciki kuwa har da gwamnani da ma ministoci wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da shin za su bi shi ne ko kuma a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz hukumomi a hukumomin tsaro a ghana sun fara wayar da al'umman kasar da 'yan jarida akan muhimmancin hada hannu wuri guda akan yaƙi da 'yan ta'adda ganin yadda kasashe makwabtan ghana ke fama da hare-hare 'yan ta'addan Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Daraktan yaƙi da ta'addanci a ma'aikatar ministan tsaron ƙasa COP George Siyama mai marabus a wata hira da 'yan jarida ya ce ta'addanci dai babban barazana ce ga zaman lafiyar duniya da kuma tsararta. Ukuba ce ta duniya da ke buƙatar matakan kuta kwana a matsayin duniya da ƙasa baki ɗaya. tsarin ta'addanci walau na ƙungiyoyi ko ɗaiɗaiku sun canza salon yadda suke gudanar da aika-aikan nasu. Terrorist acts culminate in crisis situations requiring a multi-agency response and this explains why our security services have embarked ya ce aika-aikan ta'addanci lokaci ne na tashin hankali wadda ke buƙatar amshin gaugawa na ƙungiyoyi da yawa. wannan ya bayyana dalilin da ya sa ƙungiyoyin tsaronmu sun ka yunkura bisa shirin falkawa don waye wa jama'a kai su kuma haɗa da ƙungiyoyin tsaro a shirin ba da ƙwarin gwiwa da sun ka haɗa da dabarar da sun ka haura na yaƙi su kasance cikin shirin kota kwana kuma cikin aniya na tunkarar barazanar 'yan ta'addanci zuwa wannan lokaci za mu so atisayen tsaro da aka yi watake atisayen kare gida wannan atisayi kwatanci ne mu kwatanta irin abin da ke faruwa da gaske a halin rayuwa domin auna karfin abin da ƙungiyoyin amshi na gaugawa gunka wadda hare-hare za su iya yi. The need for security agencies to manage intelligence information and facilitate effective communication between the responding agencies. a kan haka akwai buƙatar ƙungiyoyin tsaro su yi manejin ƙwarewarsu na labarai su taimaka wa sadarwa mai ƙarfi tsakanin rukunoni da ke anshi da kuma baki ɗayan jama'a da kuma 'yan jarida in an kawo hari koyaya sheikh usman bari wadda diploma ne kuma masani akan halin tsaron duniya yake ganin wannan yunkuri na Ghana. Dole ne in ba a daɗe wani alhamari ba a yi jihar Afirka ta yamma ba ta ga ta wato bacci ba. Wani alhamari dole ya yi sasar lokaci kuma dole a ci gaba da yi kuma a ƙarfafa musu eh, gwiwa. Wasu sabon hajjin kan na ƙasa da ƙasa da daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar a afirka da sauransu da za a gudun su sabilillah wadda yana tuna mutane ne tuwo a ƙwarewa ƙwarai da gaske. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuma Dalla a gaida Ridwan Abbas. Ita ma jamhuriyar Nijar tana fama da rashin tsaro akan hanyoyin jihar da magaram. Usman Magaji shine shugaban gundumar da magaram ta ƙaya. wacce take fuskantar hare-haren 'yan fashi da makami kuma ya tabbatar da wannan batu tare da nuna irin matakan da hukumomi ke ɗauka a cikin wannan rahoto da tamar abali ta aiko mana rayuwa ta yau kullum ana samun mutane wanda suke munafukai ne kuma wannan munafukan sun hika dabarorin da za su same ka don su samu abin na zama su amsa su amshe maka ka to lalle an samu matsaloli na harko awami an samu wasu barayi saman moto biyu su guda biyar da bindiga kalashkop sun je sun tsare mota biyu tuni dai suka ɗauki matakai tare da kiran al'umma su kawo tasu gudunmuwar ta hanyar ba da labari su jama'a ta departament gaba daya mun haɗu min shawara kar mutum ya ɓoye kuma he da miyaukin su ba tsaron ƙasar nan ba soji bane kaɗai ba kuma eh, eh, iko bane ba kaɗai a tsaron ƙasa na kowa da kowa ne mu gaba daya saboda in kaga abu ka hudi ba yau ai ka gani sai a cuce ka to mun sha hankalin su sun dau alƙawalin cewa za su ci gaba da yin wannan insha Allah shi kuwa sani nasaru shugaban gundumar gure cewa ya shi tun tashin farko ma waye kan al'ummar shi yayi na san jihohin nan da kyau na san matsalolin da ya kamata mu kama su tunda na zo sai na shiga sensibilisation da saduwa da duka masu gari wannan kwamitin nan shi da ba wadda ban yi ba sai da an gama mini masu gari kowa na gaya mishi aikin shi to da na gaya mishi aikin su kuma na ja kunnan su na ce duk wannan laihi eh, babban mahiwara wanda ke farawa daga masu gari ne saboda idan masu gari sun kwance da kaya ka gani da abin da aka kamata a cikin gari shine eh, za ko kowaɗanne nasarori ne waye kan ya bada sata mata da rage da muka yi da mantilan rezokin daga zandayar hacan gure hal kiringim hal bune sai muka kama su kuma muka ce da an sata raƙumma ni zan sa a kamo su to tunda wani abin ya wakana kowa ya ji tsoro to kowa ya shiga ta shi shi yasa ka ga yanzu mun samu wajen miliyan tara na kwaya da muka kama tamar abari muryar amurka daga da a jamhuriyar niger madalla a gaida ta labari har yau dai a jamhuriyar niger din sarakunan gargajiya baki ɗayansu ne suka yi wata zama na ganawa da hukumar tallafawa ƙananan yara ta unicef inda ɓangarorin biyu suka tattauna a kan yarjejeniyar da ke tsakanin su kamar yadda mai magana da yawun sarakunan wato sarkin dogarawa alhaji ibrahim attawar ya shaida wa 'yan jarida jim kaɗan bayan taron yana da tarihi yau ya kai na wajen shekara biyar yana ganin tun 2012 muke da yarjejeniya da finap su finap abinda muke da su jejeniya abinda ta kumsa gargadi ne da zuwa gargadi al'umma bisa ga wasu tabi'o'i waɗanda ba su ba iyalinmu dama su ci gaba sai suna tauye su kama dangance da auren doli auren gaugawa isa yara wato kama 'yan mata su kuma a samu su yi karatu irin yanda ya kamata sannan kuma mata masu juna biyu kuma waɗanda Allah ya lumi su rika zuwa suna ziyartar gidajen likitoci domin su samu su aihu rami lahiya a gurguje shine kenan gabara bana mun yi wannan activity an tahi an yi sensibilisation ko da yaushe an ka tahi an ka yi wannan aiki to ana komowa a yi raskwana a ba su labarin kakana an ka yi mi ina na ya yi kyau ina na abba yi kyau ba menene ya kamata a yi menene abba ya kamata a yi ba sannan kuma a diba a baɗi waɗanne irin ayyuka ne ya kamata a yi a gurguje su ne wannan abubuwa wannan makasudin wannan taro na yau namu na sarakan duka gargajiya na nishar kasancewar shan daga da hukumomi na bariki da na gargajiya ke yi a jamhuriyar Nijar a cikin birane da karkara game da zuwan iya mata a makarantun nan boko ko kuma kwace su wani karon da iyayensu ke yi daga makarantun nan na boko don su yi musu auren doli alhaji ibrahim attawal sarkin dogarawa ya bayyana ma manema labarai irin matakan da suke ɗauka game da wannan matsalar lokacin da duk muka sami akwai magana auren doli ko ko za a yi mata yarinya auren doli dan musani ne ke gaya mana lokacin da muka samu wannan labari muna kirayo uwayen yarinya da uwayen mijin mu yi musu gargaɗi gargaɗi mu nuna musu cewa gaskiya idan iya mace bata yi lakwal ba bata yi karatun nan ba to a gaba za a sami matsala kamar ire-iren sauran ma'aikacin ne kamar wajen ni da sauransu ka san wajen mu ha namiji bai yarda kama mace kamar eh, namiji shirigi matash to muna faɗa musu to tun da ba ku yarda da irin wannan to ai dole na ku bari ɗan ku su yi lakwal in kuna son a kawo muku mata su yi ma matan ku aiki in ba haka nan ba dole ne maza za su yi musu aiki kenan muna samun gaskiya magana magana tamu tana samun karbuwa ga al'umma sosai da sosai insha Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Waɗannan shirye shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma ne da minti 21 na safe a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da saki saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan bikin cika-ciki da aka yi a nan Amurka na Thanksgiving da kuma sayayyar Black Friday, wato lokacin da masu saye da siyarwa da kamfanoni ke karya farashin kayayyaki domin mabukata. inda aka yi kiyasin cewa amurkawa miliyan 164 ne za su yi sayayya a tsakanin juma'a zuwa ƙarshen makon nan sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani suna na mahmud lalo a ranar alhamis ne miliyan amurka suka yi tanɗe-tanɗe da ziyarce-ziyarce kai hama da wasanni a wannan fitaccen lokaci da suke kira thanksgiving wato cika ciki abincin da aka fi ci a wannan lokaci a al'adance shine talotalo wanda shi kansa kasuwa ke budewa ga masu kiwonsa da sayarwa wani fitaccen biki da ake a wannan lokaci na cika ciki shine faretin messi da ake a birnin new york a kowace shekara shi dai wannan lokaci na thanksgiving mafari ne ga lokacin hutun karshen shekara da kuma bukukuwan da ke tafe kamar na kirsimeti da na wannan sabuwar shekara a nan amurka amma kafin a kai ga nan sai an yi abin da amurka ke kira black friday wani lokaci da ake karya farashin kayayyaki na amfani kamar na latironi da na sawa da na wasan yara da dai sauransu masu saye da sayarwa sun yi kiyasin cewa kalla amurkawa miliyan 164 wato kusan kashi 70 na jama'ar kasar ake sa ran za su yi siyayya a wannan lokaci na hutun thanksgiving ko kuma cika ciki idan kuma har wannan adadi ya tabbata wannan shekara ita za ta zama shekarar da aka fi samun mutanen da suka yi siyayya a cewar cibiyar bincike ta yanar gizo ta nationaltoday.com da ke bibiyan saye da sayarwa a lokutan hutu a duk faɗin duniya ben kaplan shine shugaban cibiyar binciken ta nationaltoday.com uh, muna sa ran wannan lokaci na rahusar kayayyaki shine zai zamanto mafi girma a tarihi muna kuma fatan faruwar hakan lura da cewa tattalin arziki yana tafiya daidai Um, Su kuwa manyan kamfanoni sun yi kiyasin cewa Amurkawa wato akalla mutum guda zai kashe abin da bai kasa dala 967 daga wannan lokaci zuwa watan Disamba ba. Kuma a cewar Anna Smith ta hukuma saye da sayarwa ta National Retail Federation wato NFR wannan shine adadin kuɗi mafi yawa da ba amurke zai kashe tun bayan da hukumar ta fara bibiyan irin wannan lokaci na karya farashin kayayyaki. Unemployment is at an all-time low right now. Yanzu matsalar rashin ayyukan yi ta ragu albashi na karuwa a hankali cikin shekaru. Saboda haka a daidai wannan lokaci mabukata na da damar su huce fushin su na saye-saye. Ba kamar yadda aka gani ba a lokacin da tattalin arzikin kasar nan ya shiga matsala. Um, willing to A halin yanzu masu saye da sayarwa za su yi amfani da damar wannan lokacin hutu. su ƙara tsawon lokutan barin shagunansu a buɗe tare da zaftare farashin kayayyaki. to sai dai bin na cibiyar binciken yanar gizo ta national nationaltoday.com ya ce Wannan duk dabara ce ta kyautata hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa wato PR a turance, kuma kayayyakin da za a sayar an kayyade su. Idan kana cikin masu zama a gaban kwamfutocinsu, kana jira ka sayi wani abu, ko kuma ka kasance kana oh, cikin na gaba-gaba. a cikin masu garzayawa shagunan kabilayi watakila ka yi nasara ka samu kayayyakin cikin farashi mai rahusa amma gaskiyar magana ita ce wannan duk dabara ce ta kyauta ta hulɗa tsakanin mai saye da mai sayarwa domin janyo hankulan mabukata irin rahusar da ake samu a wannan lokaci abu ne da wasu ke ganin hankali bai ɗauka mafi aksari a kan kayayyakin latroni wanda hakan yake haifar da tururuwa har ila irin wannan rahusa ta sa sayan kayayyaki a wayoyin hannu ko kuma ta kafar yanar gizo na ci gaba da bunƙasa wanda masu fashin baki suka ce zai iya haura dala biliyan 100 a karan farko. So major retailers like Walmart and Target are heavily investing more. Hakan ya sa manyan shaguna irin su Walmart da Target suke kashe makudan kudade a fannin yanar gizon su domin kada a bar su a baya wajen harka da kwastomomi. To on trend with the A jimillance dai ana sa ran masu sayayya za su kashe dala biliyan 680 a tsakanin wannan zangon hutu na ƙarshen shekara. cikin kwanaki kaɗan masu zuwa. Jama'a da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin Salu Garba da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos a jihar Plateau, Najeriya sai kuma Mil Asega da ya haɗa ainihin rahoton. ni mahmud lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma dalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Sakonmu na farko na cewa salam voa hausa Allah ya kai 'yanci rani 31 da suka mutu sakamakon nutsewar wani jirgin ruwa da ya kife gabar tekun Libya. Muna fata Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. Sai kuma wannan sako da ke cewa Salam VOA Hausa sake kwace wani ƙauyen jihar Borno da Boko Haram ta yi na nuna cewar Boko Haram har yanzu suna cin karensu babu babbaka a sassan arewa maso gabashin Najeriya. Sako daga Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. sakonmu na ƙarshe na cewa salam muryar amurka don allah ku faɗa wa majalisun ƙasarmu cewa su ɗauki mataki da ya dace wanda zai kawo ƙarshen zubar da jinin jama'ar mu da ba su ji ba su gani ba a jihohin zamfara adamawa da sauran jihohi da ake yawan samun tashin hankali a mu sako daga hajiya gambo mamman gusau da hajiya talatu ba'ara yaldu. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. yan ta'addan nan da suka kai hari a cikin masallaci a kasar masar sun yi haka ne dab da lokacin da liman yake shirin fara hudu ba sun shigo masallacin suna kabbara kana daga bisani suka buɗe wuta wanda garin kowa ya tsira da ransa ne aka samu turmutsitsi wanda ya sanadiyar jin raunin wasu daga cikinsu sai kuma suka taras inda za su bi su gudu an datse da motoci daga karshe dai mutane 305 ne har da yara 27 suka mutu kana 128 suka samu rauni dubban jama'a ne suka gudanar da zanga-zangar lumana a kasashen yammacin turai domin karama ranar bikin yaƙi da cin zarafin mata a duk faɗin duniya misali a paris ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar emmanuel macron ya bayyana cewa zai samar da wasu hanyoyi da za a daƙile hanyar takurawa mata a cikin ƙasa ya ce mata 123 ne wata tsohuwar kawar faransa ta hallaka a shekarar ta gabata ya ce ɗaya daga cikin matakan ko da za a ɗauka shine magance a hakan shine a samar da doka mai ƙarfin gaske wanda za ta hukunta duk wani da aka samu da laifin cin zarafin mata fashin wani abu a tashar jirgin ruwan da ke gabashin birnin ningbo da ke ƙasar china ya yi dalilin mutuwar mutane biyu kana wasu da dama sun samu rauni fashewar ya yi dalilin rugujewar wasu gine-gine kana ya farfasa wasu tagogi tare da samar da wasu ramuka a wasu gine-gine da ke da nisan kilomitoci daga ainihin inda wannan abu ya faru to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau ma ga baki ɗaya sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka muka muka gabatar da wannan shiri sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar patrick deya baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya